Hukumar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wasu mutane da ke tafka manyan laifuka a jihar ciki har da wasu da bindigogi a yankin karamar hukumar Toto da ake rikici. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun sami nasarar ne biyo bayan bayanan sirri da suka samu daga jami'ansu. Akwai mutum biyu da muka kama su da bindigogi guda biyu. Ɗaya bindiga ce wadda ake yin ta ta gida amma tana amfani da alburasai na gwamnati. Ɗaya kuma irin bindiga nan ta toka. To ganin abin da ya faru a Toto shi yasa ba mu barin don mu gani shi da makami mu kyale shi. Akwai 'yan fashi da makami guda biyu da muka kama su sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati muna da wani tsohon dan iska wanda ya ta dukan wata mace ba mu san dalili ba a yi zubda ta ƙasa muna gama binciken nan a yau dinan duk gaba ɗaya zamu kai su gaban kuliyaman ta samu wasu daga cikin waɗanda aka kama da bindigogin sun yi bayanin irin laifin da aka kama su da shi eh, sun kama ni da local pistol an kama da doka ne dokan bindiga na fito kiwo ne ina same shi kusa da hanya an yarda shi ne a ma bashi da kiwo bai na dauka ina duba ya ka polis ya iso ne sun kira ni unsiya, na gani ban iya na siya bai na gudu na gudu sun bi ni sun kama ni daga can yankin da ake rikici tsakanin kabilar basa da ibira karamar hukumar toto kuwa mai magana da yawun 'yan kabilar ta basa usman gimba ya ce babban bukatar su ita ce su samu masarauta da za ta dakile duk wani rikici tun kafin ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi to suna da sarauta guda biyu mu ko daya wanda yana kasa ba a cewa lazim wannan sarauta ba wannan abu yana damun al'umman basa sosai ba sa duk lokacin da suna da matsala za su je gurin sarkin su a duk lokacin da aka samu matsala a kasan nan sarakuna guda uku nan za su zauna a round table ba za su yadda maganar na ta kai sama ba har ta zai zuwa da crisis ba to abin yana damu al'umman basa al'umman basa kuma suna biyayya ga gwamnati suna biyayya ga kowa to shi da muna kira almakura ba tare da bata lokaci ba ya bada wannan sarauta da ana so zaman lafiya a gurin a yi kokari a bada wannan sarauta na turkucin da. Shi Alhaji iliyasu Awodi mai magana da yawun kabilar Ibira ya ce. maganar da ake yi abun ba matsayin ba a wajen Ibrahim ke ba wani su ba su shi su suke gani kamar gwamnati ba ta ba su ɗan guduma wanda za ba su masarauta to masarautar na kuma inda suke so a ba su ba kasan su bane wannan wurin ma ba gare su wani ba wanda ake kira su nan ne an jima tun lokacin gwamna Allah da mu ake cece shakan sura tana da cikakken nufi a zauna a tabbata an zama lafiya amma ba su zo a sa fashi a kwace garin ba su da yake yi jima kaga ba su zama wuce a zainab. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yi alkawarin ziyartar yankin don samun waraka kan rikicin. Abin jira a gani dai shine matakin da gwamnatin jihar Nasarawa za ta ɗauka wajen daidaita wannan takaddama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.